daidai da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shi ne kasan na ɗari da biyar daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alin wa jawabun hannafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shasari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba za mu tashi tambaya ta talatin da hudu da ya ce hali ya atake da shiyuku shi'a biyu judi wa sifa bainan lahi wa bainan halkihi kumanhum shin malaman shi'a suna da aƙidan cewa dole akwai wasu tsakanin allah da bayan shi ma'ana bawa ba zai iya tafiya kai tsaye ya roƙi Allah ko ya Allah ibada ba sai ya yi biye-biye ta hanyar wasu in akwai suwaye kun gano wannan kamar yadda sufaye ne suke cewa dole ne ya kasance tsakaninka da Allah akwai shehinka sai muƙaddiminka sai waliyinka sai annabi sannan sai Allah wannan kuma gaba ɗaya shirka ne ku gano wannan A aƙidan shi'a da sufanci a aƙida ne iri ɗaya da abin da ka tsince shi a cikin shi'anci ko kana zuwa cikin sufanci za a gan shi mun dai karanta muku wahadatul wujud a cikin sufanci gashi a cikin ina shi'anci in ka dauko maganar muta'a da ke cikin shi'anci su kuma sufanci a mai nasu gashin munkiri iri ɗaya ne kawai suna ne bambanci fa addinai ne guda biyu na lalata tarbiyyar mutane kawai In gano wannan da kyau ko addinai ne na lalata tarbiyyar mutane Allah ya tsawaka na'am malija a kware da gaske wannan aƙidarsa ce mai zaman kanta fashiyuhu shi'a ya taqiduna bi anna immatihim humul wasita bainallahi subhanahu wa bain khalqihi malaman shi'a suna da aƙidan cewa su din imamansu su ne wasita tsakanin bayi da mahalicinsu ولهذا قد الشيخ هم مجلسي بابا بعنوان da wannan ne malaminsu su majalisi ya girke wani babi mai taken babun annan nasa la yahtadun cewa mutane ba za su taba shiriwa ba illa bihim sai ta hanyar a'imma wa annahum alwasa'itu bainal khalq bainal haqqi bainal khalqi wa bainal la kuma su a'imma wai su ne yan tsaka tsakiya da ke tsakanin Allah da kuma bayin shi wa annahu la yadkhulul jannata illa man arafahum kuma ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya san imamai inda baka san imamai ba ko mun bautan ka ga Allah in ka mutu ba za ka shiga aljanna wannan aqidan ku haka take a cikin sufanci 100 bisa 100 idan karanta littafin ɗan <clears throat> dariqan qadariya wanda suke bayani dangane da tarihin ashek abdulkadir jilani littafi ne ɗan ƙarami haka mai manyan kafirci a ciki wai wata rana wani ya mutu a cikin kabari sai aka ce mashi marabbuka sai shi abdulkadiri wa ma dinuka abdulkadiri wa ma za ta kola fi hazar rajulun da zai bu isa fi kuma ya ce abdulkadiri wa ma ka ya ce abdulkadiri sai kira ya zo daga sama cewa a caka shi wanda kiri ya daga guduma zai saka mai nauyi kawai sai sida bulkadar jilani ne, kawai ya rike guduma mala'ika ce ka saki ya ce an kya saki <laughs> ya ce allah ne fa ya ce indike shi ya ce ni kuma na ce a fasa dukan shi ina nan da littafin kana so zama ka fotokofi ni kuma na ce a fasa dukan shi ya ce kai barin gaya maka in kamar da ka bugi wannan ku? Allah zan mai dama Allah madaukakin sarki aiki baya ya ce zan ɗauki ni'iman aljanna da azabin wutar cakuɗa suri ɗaya sai malaka ya ce a ah, to ne mai tambaya bai iya ba da ansan bai ta ah, in bai iya ba da ansan ba ni ba na san ansan ba kuma cin da ya sani ni kuma na san Allah ba shi nan ba ni ne wasu dan ai sai sabon umarni zo daga sama ce gaskiya ne a rabu da shi saboda ya san abdulkadir jilani abdulkadir jilani ya san yanzu wannan mai bambancin wannan akidan da wancan shi ne wani sufi wai yake cewa wai a bar shi da masu yan haƙiƙa wai zai nike su nace nike kafircin da ke gidan ku tukuna in ga gama da wannan to shine sai ka zo ka nike na wasu a gidanku ne ba ke waka da hausa ana cewa yana aiki da kun kun wake aiki da kun kun amirul auliya yake tun azal wake wannan in ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina wane ne zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina an ce zaman baka daza ba ya hana ya ganka ya ji ga kowa suka ce kadai yake bai kamata sa ba waya kadai yake bai kamata sa ba me fassara me fassaran kadai yake bai kamata sa ba da larabci a cikin alkur'ani walam yakullahu kufuwan ahad su yan tijaniya suka ce lam yalid walam yulad yan kadiriya suka ce walam yakullahu kufuwan ahad kafircin fa iri ɗaya ne kawai nun wayo ne kawai da neman tara mabiya so waɗannan sun ɗauki farkon aya waɗannan suka ɗauki ƙarshe alkufuru millatan wahida da hausa fa kuma a gidansa aka yi ko muna nan da rubutun da ajamin hausa aka rubuta wannan ne da guntun ka a ah, wanda yake da bunu a gindi yana kai gudunmu kashe gobara ne ka nike kafircin da ke gidanku na kafin ka je nike kafircin gidan wasu Allah ya kiyaye waftara majalisi bai tsaya nan ba zai da ya kirkiro ta azama karya ya ce wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ali, sallama li ali wa annabi ya ce masa yadda ali salasun uqsimu an hunna haqqun abu uku ina rantsuwa da Allah gaskiya ne innaka wal awsiya amin ba'di wa rafa kai da duk wanda wasiya ta yake a kansu a bayana to ku ne orafa wanda Allah yake sanin duniya ta hanyarsu min ba duka bayan kai ali mana bayan ali wasiyoyi wa ausiya da za zo bayan ka to su ne Allah yake sanin duniya ta hanyarsu su ne arafai la yu'rafu Allahu illa bi sabili ma'rifatikum ba ta yanda za a san Allah in ba ku ne aka san Allah ta yanda kuka sanar da Allah ba kenan ku an karanta alqur'ani ba za a san Allah ba kenan yasa sufa suke cewa alqur'anu kulluhu shirk alqur'ani wai duka shirka ne wa innamat tauhid fi kalamina in ka neman sanin Allah sai ka biyo ta maganar mu me bambancin wannan da shi an ji da sufanci daidai ɗaya ne ba su da bambanci duk wani kafircin da ka gani a cikin shi'a ko akwai shi a cikin ɗariƙa duka sun kuma kamar a ce mun kawo maka shi dalla-dalla kaji allah madarkin sarki ya kyauta ya da yadkhulu jannata illa man kun wa muhu kuma kuɗin nan fa ba wanda ya sai shiga aljanna a lahira sai wanda ya san ku kuka san shi ko ya san Allah ba zai shiga ba to mata ya zai san Allah ba san shi ko urafa'u ku dinnan da la Nara nar illa man ankarakum wa ankartumuhu duk wanda bai san ku bai inkarin ku kuma kuka yi inkarin shi to shi zai shiga wuta kaga tauhidi ba zai saka aljanna ba shirka ba zai kai ka wuta ba sai inkarin wasu mutane wannan bakariya ne ake ma annabi wannan magana na can kwanci a cikin bihar anwar. a mujallar ne 23 shafi na 99 lamba hadisin su na biyu babu annan nasa la duna illa bihim hashin babin da cewa mutane ba sa shiriwa sai ta hanyar a imma. wa annahu la yadkhul jannata illa man arafahu ba wanda ya shiga aljanna wasu wanda ya san waɗannan imaman in ka san su ka masu ba ba ka shiga aljanna ba kaji ko ka san annan ba za ka shiga ba kenan kaga sun yi ma annabar taya kenan wa majlis, majalis majalis ya ce fa'innahum hujjubin rab su waɗannan imaman su ne shamakin Allah kamar gaji wajen sarki ya ba kai ganin sarki wace gana na kusa da shigo suna kwatanta Allah kawai da mutane ne walwasa'id bainahu huwa bainal khalq kuma su ne 'yan tsaka tsakiya da ke tsakanin Allah da kuma bayan shi at wannan bayanin yana cikin littafi wancan bihar al-anwar kuma cikin wancan babin yace at-ta'liq in i'tiqad shuyukh ash-shi'a hadha yudhakkiruna bi i'tiqadin abidil asnam malai ce wannan aƙida na 'yan shi'a yana tuna mana aƙidan masu bautan gumaka na jahiliya domin allah ya ce alalillahi dinul khalis tsantsan addini Allah kawai ake ba wallazi na takhadu min dunihi awliya waɗanda suka riƙe wasu waliye suka aje Allah suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba bota musu muke ba sai dan su zama mana wanda za su kusata mu da Allah kaga me bambancin aƙidan wancan kafiran da kuma aƙidan waɗannan yan shi'a ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah ya kuma bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun abinda suke sabani Allah madaukin sarki zai hukunci a kansu inna Allah la yahdi man huwa kazzabun kazibun kafar Allah madaukakin sarki ba shiryar da wanda ya zama mai ƙarya ne ko mai yawan kafirci yanzu cewa akwai wasu wasa'i tsakanin Allah da bayi wannan menene ƙarya ne kuma wannan menene kafirci ne maga sha littafinsu sun yi mutanen su sun masa ƙarya suna kafartar da su kuma ba sa san waya faɗi gaskiya sai da a ta nuku-nuku kana da hankalinka kana da wayewanka ana ma ƙarya wata ta kasa ganewa sau da kasan me kake yi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum